wannan shine kasan na talatin da 31 daga cikin jeren giyar karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda in ba a manta ba muke wata ke da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji. muna cikin tafsirin suratul baqara an gama karatu da tafsirin aya ta biyu a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta uku a inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in na. to a ayoyin da suka gabata idan ba a manta ba mun ji inda allah maɗaukakin sarki ya yi ta kiran bani isra'ila akan kada su hassada kar su girman kai game da biyayyar saƙon da allah maɗaukakin sarki ya aiko fiyayyen halitta da shi annabin muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan da allah maɗaukakin sarki ya gargaɗe su sai kuma allah yake umarninsu a nan da dokoki waɗanda su ne za su ainihin tsarkake su kar ku manta umarnin farko da Allah maɗaukakin sarki ja hankalinsu shine ya umarce su da karɓan addinin musulunci to bayan musulmi ya musulunta abu mafi girma shine sallah na haka sai Allah ya ce wa aqimus salata ku tsayar da sallah wa atuz zakata sannan ku bayar da zakka wato ku tsayi da sallah kuma ku bayar da zakka warka'u ma'ar raki'in ku rinka yin ruku'u tare da masu yin ruku'u a cikin wannan ainihin aya wadda take da manya-manyan gaɓoɓi guda uku gaba farko ta tattauna dangane da wajabcin tsayar da sallah gaba ta biyu ta tattauna dangane da wajabcin bayar da zakka a inda gaba ta uku ta ainihin wato nuna wani sirri daga cikin sirrori na yin sallah shine in za a yi sallah ɗin a rinka yin ta ainihin a cikin jama'a Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in ku tsai da sallah ku bayar da zakka ku yi ruku'u tare da masu ruku'u kamar yadda muka gabatar a baya cewa duk wata aya da muka zo idan akwai wasu manya-manyan hukunce-hukunce da malamai suka tattauna to za mu rinka bi waɗannan hukunce-hukunce muna tattauna su musamman a ƙarƙashin tafsirin al'imamu abu abdullah qurtubi al-ansari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi qurtubi da ya zo wannan aya ya tattauna matsaloli masu ɗimbin yawa dangane da abin da ya shafi sallah farlancinta da yadda ake yin ta da bayani akan sallar jam'i da kuma bayani dangane da ainihin zakka tare da cewa bayani dangane da zakka ɗin ya yi shi sama-sama a inda ya alkawarin in Allah ya kai mu wasu ayoyi zai tattauna matsalolin da suka shafi zakka ɗin. malam qurtubi ya ce fihi arba'un wa thalathuna mas'ala a ƙarƙashin wannan aya akwai mas'aloli guda talatin da hudu al'ula mas'alar farko qauluhu ta'ala wa aqimus salata amrun ma'anahu alwujub da Allah maɗaukakin sarki ce ku tsai da sallah wannan umarni ne amma ma'anar shi wajabtawa wato umarni ne wanda yake hukunta wajabcin sallah wala khilafa fihi wannan malamai ba su yi sabani ba babu malamin da ya taba cewa sallah mustahabbi ce ko sallah sunna ce kowane malami ya yadda akan cewa sallah farilla ce wa qad taqaddama alqawlu fi ma'na iqamati salati wa ishtiqaqiha wa fi jumlatin min ahkamiha malam yace bayani ya gabata dangane da me ake nufi da tsaida da sallah menene ainihin wato daga ina ne ita kalmar sallah ta samo asali da kuma wasu jimilla na daga hukunce-hukuncen da suka shafi sallah da yake ba mu tattauna waɗancan bayanai a ƙarƙashin tafsirin al'imamul qurtubi ba zan iya hasaso mana in so mana su da cewa tsayar da sallah ya sha bamban da yin sallah kaɗai don haka allah maɗaukakin sarki ba yin sallah kaɗai yake neman mu da shi ba hasali yana nufin da mu tsayar da sallah Shi ne na farko tsayar da ita akan lokacinta na biyu tsayar da ita a cikin jama'a na uku tsayar da ita a bisa yadda allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ta don haka kalmar wa aqimus salata tana da ma'ana a wannan wuri kasantuwar ba kawai umarni ne da yin sallah ba hasali umarni da tsaye da sallah dangane da tsaye da sallah akan lokaci allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani yana ainihin umarni da tsaye da sallar sai yake cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance yinta akan lokaci farilla ne a ƙarƙashin wannan da nassoshin hadisai waɗanda suka zo a cikin bukhari da muslim waɗanda za mu tattauna da dama daga cikinsu a ƙarƙashin wannan bahasi tsayar da sallah wajibi ne a yi ta akan lokaci jama'a yayin da ɗan adam ya zama yana da wasu shagulgula waɗanda sukan shagaltar da shi game da yin sallah a kan lokacinta allah a cikin rahama shi sai ya faɗaɗa wa sallar lokaci sallar bata zama tana da ƙuncin lokaci ba yadda za a ce karfe uku da rabi ne dole ko karfe hudu ne ko karfe ɗaya ko karfe biyu sai allah maɗaukakin sarki ya sanya kowace sallah tana da lokuta guda biyu tana da lokacin muhtari tana da kuma lokaci na daruri shi muhtarin ya zan yana da faɗi ba ƙuntatacce ba ne hatta sallan magariba za mu zo mu tattauna waɗannan matsaloli tana da yalwataccen lokaci na muhtari to ashe in kun fahimci wannan jama'a tsayar da sallah na daga cikin abubuwan da suke wajibai a ƙarƙashin wajibai kuma na kasantuwar ita sallar wajiba ce wato yin sallar wajibi ne sannan yin sallar kuma a kan lokaci wajibi ne inna salata kanat alal na kitaban da wannan bangare na aya ya farlanta sallah sallah ta kasance tabbatacciya wajiba ce akan muminai sai kuma ya ce maukuta kuma yinta akan lokaci shi ma abu ne wanda yake wajibi ne wannan ita ce mas'alar farko mas'ala ta biyu ya tattauna dangane da wa'atu zakata ya ce amrun aizan yaqtadil wujub wannan ma umarni ne da ba da zakka amma kuma yana hukunta ainihin wajabci allah maɗaukakin sarki ya taimaka matsala ta uku ya tattauna dangane da asalin kalmar zakka daga ina ne ya samo asali shin daga nama'i ne da ziyada wato shin aka ce shai'u ko shai'a ya ba da zakkan wani abu ko shai'u wani abu ya zakkantu me ake nufi wasu suka ce ana nufin nama wa zada ya albarkatu ya haɓaka ya kuma ƙaru ina fata an gani a ƙarƙashin haka sai ka ji an ce zakar zar'u wal malu yazku wannan ainihin shuka ta haɓaka dukiyar nan tana haɓaka idan kathura wa zada idan ta ƙaru ta ainihin yawa ina fata an gane wa rajulun zaki in aka ce wannan mutum zaki ne za'idul khairi wato alkhairin shi ya kai matuƙa ya ƙaru daga yadda ainihin ake tsammani malam ƙurtubi ya ci gaba da tattauna wannan ainihin wato asalin kalma ya ce amma wasu kwa cewa suka yi asalin zakka kalmar a larabci abin da take nufi shine athana'ul jamil yabo daga nan ne ake cewa zakkal qadi ash-shahida alƙalin ya yabi wanda ya ba da shaida fa ka'annama faka'anna man yukhriju az-zakata yuhassilu li nafsihi kamar mutumin da ya ba da zakka kenan yana wa kanshi yabo na gari wasu ku suka ce ainihin azzakatu zakatu ma'khudhatun min at-tathhir ma'ana kalmar zakka wasu suka ce tsarkakewa kamar yadda akan ce ainihin zakka fulanun ay tahura min danasil jarha wal ighfal فكأنما الخارج mal yu يطهره man تبعه من تبعة الحق الذي جعل الله فيه للمساكين wato tsarkakewa kamar mutumin da ke da dukiya lokacin da ya ɗebi zakka bayar to kamar wata ƙazanta ce ta nauyin waɗannan fakirai da allah maɗaukakin sarki ya ɗora mishi ya ainihin tsarkaka da ita ƙurtubi ya ce ala tara annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi samma ma ya min zakati ausakhan nas ai kaga a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato zakka da ake fitarwa sai ya kira ta da cewa ƙazantar mutane waƙad qala ta'ala allah a cikin alƙur'ani shi ma cewa yayi yi min amwalihim sadaka daga cikin dukiyarsu ka rinka karɓan sadaka wato zakka tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka rinka tsarkake su kuma kana ainihin wanke su da ita wannan ainihin zakka din wannan ita ce mas'ala ta uku dangane da al'amuran da imam al-qurtubi ya fassara na ma'anar zakka tana ɗaukar ma'anar tsarkakewa tana ɗaukar ma'ana albarka tana ɗaukar ma'ana haɓaka kuma kowace tana da kyakkyawan ma'ana a cikin zakka da allah yake umarni da ita ta cikin ainihin wato dukiya allah maɗaukakin sarki ya taimaka الرابعة واختلف في المراد بالزكاة هنا malamai sai suka tattauna a wannan wuri da Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa aqimus salata wa atuz zakata me ake nufi da zakka anan fakila wasu suka ce az-zakatul mafruḍa wasu suka ce zakata ta farilla ake nufi wannan ɗaya daga cikin rukunan musulunci dalilin su shine li muqaranatiha bis sala saboda an gwama ta da sallah a wajen ambato da umarni an ce ku ba da zakka ai ku tsaye da sallah kuma ku ba da zakka kowa ya san nan ana umarni ne da sallah wadda take ta farilla to sai suka ce haka ma zakka wakila sadaqatul fitr wasu kuma suka ce zakkar fidda kai ake nufi a wannan wuri qala hu malikun fi sama ibn al-qasim ibn al-qasim yace ya ji daga imamu malik imamu malik ya ce wannan wurin da Allah yake cewa wa aqimus salata wa atuz zaka warka'u ma'ar raki'ina Zakafi da kai Allah madaukakin sarki yake nufi wannan ita ce fassara daga ainihin wato Imam Malik qultu amma sai al-Imam al-Qurtubi yace fa alal awwal wa huwa qawlu akthar al-ulama fa zakatu fil kitabi mujmalatun bayyanaha an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a karkashin fassara farko na cewa wannan aya tana umarni da zakka ne wadda wannan ita ce fassara mafi yawancin malamai to kenan a cikin alkur'ani hukunce-hukuncen zakka da umarni da zakka sun zo ne a jimillance annabi sallallahu alaihi sallama shi ya biya farfasa hukunce-hukuncen ɗaya bayan ɗaya فروى الأئمة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم malaman hadisi إلنس بخاري bukhari muslim abu dauda nasa'i دمك da makamantansu suka ruwaito daga sahabi abu sa'id al-khudri allah ya kara mishi yarda ya ce lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce laisa fi habbin wala tamrin sadaqa hatta ya khamsata aw sukin duk abin da ya shafi ainihin wato hatsi da kuma dabino to ba za a fitar da zakkashi ba har sai ya kai ausiki biyar ausiki biyar shine daidai da buhu shida wannan da muke da shi buhu irin na masara ko na shinkafa wanda yake cin tiya arba'in don aka samu guda shida shine daidai da ainihin ausuki biyar to annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk abin da ya zama hatsi ne ko kuma duk abin da ya zama dabino ne ba za a yi zakka shi ba sai in ya kai matsayin ausuki biyar wala fi ma duna khamsi zaudin sadaka duk rakumin da bai kai biyar ba to ba a yi mishi sadaka wala fi ma duna khamsi awakin sadaka sannan duk abin da bai kai ukiya biyar ba to kuma babu sadaka na daga ma'aunin kuɗi ina fata an gane wannan ainihin hadisi kamar yadda muka faɗi al-imam al-bukhari da muslim da ainihin waɗansu malamai dukkaninsu sun ruwaito shi wa qala al-bukhari sai bukhari ya fassara khamsu awakin min al-wariq wato ukiya biyar ana nufin na azurfa وروى البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام البخاري رويت حديثي دق صحابي عبد الله بن عمر يتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي فيما سقط السماء والعيون أو كان أثريا العشر أبن سما تشاير hakanan duk abin da idanuwar ruwa suka shayar haka abin da aka shayar ta hanyar maramarai wato marmaro na fata an gane ma'ana duk abin da aka shayar da shi ta hanyar an yi shuka ne sai sama ta shayar da shi ko abin da ainihin wato aka shayar da shi ta hanyar jigo da ake ɗibo ruwa ana kwararawa yana bi ina fata an gane to wannan in aka tashi za a ba da ɗaya bisa goma a matsayin zakka wa masu kiya bin nadhi abin da ku aka rinka bi da tulu ko da abubuwan yayyafawa ana yayyafawa to shi kuma nisful ushri za a ba da rabin ɗaya bisa goma waɗannan takaitattun bayanai ne waɗanda al'imam al-qurtubi ya faro su don yana son ya tabbatar mana da maganar mafi yawancin malamai a nan ita ce zakka da allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata ana nufin zakata farilla sai yi alkawari ya ce wa sayati fi bara'a zakatul aini wal mashiya in an je cikin suratul bara'a za a tattauna dangane da zakar kuɗi da kuma zakar dabbobi insha allahu ta'ala wa bayanul malin ladhi la yu'khadhu minhu zakatun inda qawlihi ta'ala da kuma dukiyar da ba a karban zakka a cikinta insha Allah in mun je wannan wuri a aya ta ɗari da uku cikin suratul tauba da Allah yake cewa khudh min amwalihim sadaqa to za mu tattauna wace dukiya ake wa zakka wace dukiya ba a wa zakka insha Allah ta'ala wa amma zakatul fitri ita kuwa zakkar da kai wadda wasu ke kiranta zakakkono musamman yan uwa musakkwatawa falaisa laha fil kitabi nassun alaiha illa ma ta'awwalahu malikun huna babu wani nassi da ya zo a cikin alqur'ani dangane da zakafin da kai sai dai waccan fassarar da muka ji imamu malik ya yi da aka yi magana cewa wa aqimu salata wa atu zakata dan kasimu ya ce ji maliku yana fassara wannan wurin da cewa zakafin da kai ake nufi wa qauluhu ta'ala sannan hujja ta biyu wadda imam mali ya kafa da ita dangane da cewa akwai zakafi da kai a ƙur'ani allah maɗaukakin sarki da yake cewa kad aflaha man zakka haƙiƙa wanda ya zakka to ya dace wa zaka rasma rabbihi fa salla ya ambaci sunan ubangijin shi kuma ya sallah to yadda ka ji na fassara ta da kad aflaha man zakka wanda ya zakka to ya dace haka imam malik ya fassara ta a daidai lokacin da wasu malaman kuma sai su ce kad aflaha man tazakka wanda ya tsarkake zuciyar shi da imani ta zama ba shirka ba sabon Allah ba bid'a ba zalunci ba munafunci to ya samu babban rabo ya ambaci sunan Allah kuma ya sallah to amma imam malik ya fassara wannan wuri da ainihin wato zakka malam ya ce wal mufassiruna su malaman tafsiri yadhkuruna al kalama alaiha fi suratil a'la suna ainihin tattauna magana ne dangane da zakafin da kai a suratul a'ala a wannan wurin wa ra'aytul kalama alaiha fi hadhihi sura inda kalamina ala ayisiya imam al-qurtubi ya ce amma shi ba zai bi wannan salon da malaman tafsiri suke biyu malaman tafsiri suka zo fassara alqur'ani a suratul a'ala a ƙarƙashin wannan aya qad aflaha man tazakka anan suke bayanin zakafin da kai amma shi ya ce ba zai yi haka ba ya ce shi zai tattauna bayani dangane da zakafi da kai ne a ayoyin da za a zo a karanta a nan cikin suratul baqara game da ainihin ayoyin azumi dalilin shi akan haka sai ce li'anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama farada zakatal fitri fi ramadan alhadith yace saboda annabi ya farlanta zakafi da kai ne a watan azumi kuma tana da alaka da watan azumi dan haka yace in ya zo fassara ayoyin da ke magana azumi anan zai magana zakka wa sayati yace waɗannan bayanai za su zo insha Allah fa adafaha ila ramadan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya jingina ainihin wato hukuncin zakafin da kai a jikin azumi don haka hadisin zai zo kuma za a tattauna mas'alar. jama'a kun ji mas'ala ta hudu kenan dangane da zakafin da kai ita ma imam al-qurtubi yayi alƙawarin za a je can gaba a tattauna ta الخامسة ta بير قوله تعالى واركعوا الركوع في اللغة الانحناء بالشخص Wa منحن راكع قال لبيد أخير أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع imam al-qurtubi kenan ya cika littafin nashi da waƙoƙi na shawahid kafa hujja dangane da fassarar wata kalma sai yana yana kawo waƙoƙi na jahiliya da waɗanda kuma aka yi su ainihin wato a zamanin musulunci me ake nufi da ruku'u a harshen larabci ya ce abin da ake nufi da harshen a harshen larabci ruku'u shine sunkuyawa da jiki kaɗan lissina haka don haka sai ya ce duk wani wanda ya lissina to a larabci za a ce ya yi ruku'u ya ce wani mawaƙi mai suna labid ya ce ukhabbiru akhbaral qurunin lati madat ina ta binciken labaran zamun nan da suka gabata a dibbu ina bi ɗaya bayan ɗaya ka anni kullama kumtu raki'u yace amma sai ya zama duk sadda ne nisa ne nisa ne nisa kamar na sake komawa baya abin da yake cewa shine a ka anni kullama kumtu raki'u tafiya nake sai izan kamar duk sadda na miƙe amma kamar ina nan cikin ruku'u me yake nufi da raki'u anan munhannin mai sunkuyo ina fata an gane wato in kana yana cewa ne yana binciken tarihin al'ummomi amma in yi binciken yi binciken sai ga kamar bai je ko ina ba saboda yawan al'ummomin duniya ko an fahimta jama'a kadai ya kawo kalman ne don ya fassara kullama kumtu raki'u sai in ga duk sanda na miƙe kamar cewa kuma ina nan dai a sunkuye wato ba inda na je ina fata an gani. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka shi kuwa ibnu duraidin wani babban malami ne a cikin harshen larabci a adab cewa ya arraka'atu alhuwatu fil ard wato fadawa ƙasa haka ka tafi za ka fada ƙasa lugatun yamaniya ya ce wannan larabci ne na mutanen yaman wakila amma a wata faɗar ko cewa aka yi alinhina'u ya umar a wasu sujud shi sunkuyo ya haɗa ruku'u da sujuda ويستعار أيضا في, الان في الانحطاط في المنزلة هكذا daga wani matsayi da kake in ka koma zuwa wani matsayi kana tsaye idan ka rissina ko ka tsuguna za a iya ainihin wato yin amfani da kalmar inhitat waɗannan lugane ne yake bi yake fassarewa waɗanda dole ne a tsaya a yi musu kyakkyawar fahimta shine zai sa a yi kyakkyawar fassara ina fata an gani. abin da yake nufi da ruku'u kenan a lugha a lughar larabci shine sunkuyo lissinawa ko yaya ne ka lissina to za a iya kiran wannan ruku'u a larabci amma kun ga a shari'ar musulunci ba za a kira shi ruku'u ba har sai ka ainihin cika ka'idojin ruku'u na farko sai ka sanya tafukan hannayenka akan gwiwoyinka na biyu bayanka sai ya miƙe sannan ƙeyarka ita ma sai ta daidaitu da ainihin wato gadon bayanka to wannan shine ainihin ake kira ruku'i as-sadisa mas'ala ta shida واختلف nasu taksisin takhsisir ruku'i bizikri malamai suka tattauna me yasa anan Allah ya ce warka umma arraki'ina me yasa bai ce wasallu ma almusallina ba ku yi sallah tare da masallata me yasa bai ce wasjudu ma as-sajidina ba me yasa yace Umar ma'ar raki'ina fa qala qaum wasu malamai suka ce ja'alar ruku'a lamma kana min arkani sala ibaratun an sala abin da sa Allah maɗaukakin sarki ya amfani da kalmar ruku'u ba wai dan komai bane kadai ya ɗauko shi ne saboda kasantuwar ɗaya ne daga cikin rukunai na sallah wato kawai kowane ɓangare na daga sallah aka ɗauko kawai ana nufin ne dai ku yi sallah tare da masallata wasu malaman suka ce kenan a ƙarƙashin haka cewa suke kenan ba wata hikima ce ta musamman ta sa aka ware ruku'u da ambato ba ƙultu sai shi kurtubi ya ce wa hadha laysa bin ruku'i wahdahu to ayan haka ne kenan wannan ya nuna bai shafi ruku'u ba shi kadai haka magana ta take nunawa domin abin da suke cewa Allah ya ce warka umma arraki'ina ne Kaɗai dan ya umarni da in za a yi sallah a yi a jam'i Don haka duk ɗaya ne da ya ce wasu judu ma sajidina duk ɗaya ne ya ce wasallu ma'al musallina ina fata an gane kenan a wannan ka'idar sai zama ba a keɓance ruku'u da an bato don yana da wani bambanci akan sauran ba faƙad ja'ala shar'a ja'ala shar'u alƙira'ata عبارة عن الصلاة والسجود والسجود عبارة عن bi بكمالها to amma sai malam ya ce amma ita kuma shari'ar musulunci ta sanya ainihin wato karatun alkur'ani a matsayin sallah akwai inda allah maɗaukakin sarki ya kiraye ainihin karatu amma me yake nufi sallah sujuda kuma akwai inda allah maɗaukakin sarki ya ambaci sujuda abinda yake nufi cikakkiyar raka'a kuji inda allah ya ce wa ƙur'an alfajiri menene ƙur'an abin karatu ƙur'an karatu amma me yake nufi salat alfajiri ko an fahimta jama'a aiwa salat alfajiri wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisi kuma annabi yana cewa man adraka sajadatan min as-sala faqad adraka as-salata wanda dil ya riski sujuda a cikin sallah to sajada wanda ya riski sujuda a sallah to haƙiƙa ya riski ainihin sallah to me ake nufi da sujuda a nan raka'a wato abin da wannan jawabin yake so ya ce shine ambatan wani bangare na abu da nufin wannan abun da gaba ɗayan shi yanzu a cikin sallah akwai karatu ko babu akwai to sai Allah madaukakin sarki ce wa qur'an al-fajr zikrul khas wa yuradu bihi al'am haka kuma da sallah alfijir amma madadin ya ce sallah alfijir sai ya ce karatun alfijir a nan madadin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya riski raka'a ɗaya a sallah to ya samu sallar sai ya ce wanda ya riski sujuda ɗaya kaga ya kirayi raka'a da ainihin sujuda sai malam kurtubi ya ce wa ahlul hijaz dama su hijazawa wato mutanen makka da madina yutliquna ala raka'a sajada raka'a ɗaya sukan kira ta da ainihin sujuda ina fata an gane wannan ita ce maganar da wasu malamai suka yi kenan yanzu in an fahimci wannan magana da malaman nan suka kawo kurtubi ya kokarin fassara ta kadai malaman na cewa ne Allah ya ambaci ruku'u ne da nufin sallah don haka cewa warka umar raki'ina duk ɗaya ne da cewa wa sallu ma'al musallina wakila wasu ko suka ce inna ma khassa الركوع بالذكر لأن بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع ai kar ku manta dama bani isra'ila ne asali allah yake magana da su har aka kawo cewa yana ce musu wa aqimus salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'ina me yasa allah bai ce wasallu ma'al musallina ba sai ya ce warka'u ma'ar raki'ina wasu suka ce saboda bani isra'ila a cikin sallar su da suke a addinin su babu ruku'u daga tsaiwa sai su juda to sai allah yake umarninsu da yin sallah mai ruku'u kenan ba irin tasu ba irin wadda addinin musulunci ya zo da ita kun ji ainihin wannan fassarar. wakila li'annahu kana athqala ala alqaumi fil jahiliya wasu kuma suka ce abin da ya sa aka ce ruku'u saboda ruku'u ya fi nauyi ga mutanen jahiliya don haka anan Allah maɗaukakin sarki keɓance shi da ambato hatta laqad qala ba'du man aslama أظنه عمران بن حسين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخر إلا قائما faman ta'awwalahu ala alla uh, arka فلما تمكن الإسلام من قلبه اطمأنت بذلك نفسه وامتثل ما أمر به من الركوع yace har ma sai da aka samu wasu sababbin musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi yace yana zaton imranu Ɗan husaini ne ya taɓa cewa annabi sallallahu shin bana ainihin wato faɗi daga tsaiwa kawai in faɗi zuwa sujuda ba to daga cikin malamai akwai wanda ya fassara wannan maganar shine wato bana zama ba sai na yi ruku'u ba na musulunta ne amma ni ruku'u ne min nauyi bana zama daga tsaiwa kawai in faɗi sujuda ba falamma mata al-islamu min qalbihi amma da musulunci ya zauna a zuciyar shi wa tuma'annat bidhalika nafsuhu ran shi ya kwanta ya samu ainihin yaƙini wamtathala ma umira bihi min ruku sai ya koma yana ainihin bin abin da aka umarce shi na ruku wato a wannan gaba idan kuka lura imam al-qurtubi ya tattauna mana ne akan me yasa Allah ya ware ruku'u da ambato daga cikin bangarorin sallah wasu malamai sun ce kaza wasu malamai sun ce kaza wasu malamai sun ce kaza ina fata an gane daga ƙarshe sai ka ce wallahu ta'ala a'lam domin asali a nan shi dai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da littafin shi abin da muka gano na hikima mu yadda da shi abin da ba mu gano ba lallai mu yadda da shi ba a lazimta mana cewa ba za mu yadda da kaza ba sai mun gano hikimar Allah dai ya yi umarni da ainihin cewa warka umar ina waɗancan duk bayanai ne malamai ainihin suka yi waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sun yi ƙoƙarin fito da bayanan ne ya zama cikinsu akwai abin da yake daidai akwai abin da yake kuskure ya zama cikinsu duk kuskure ne ya zama cikinsu duk daidai ne duk za ta iya yiwuwa amma dai almuhimmu shine a musulunci addinin musulunci ba irin addinin yahudanci ba ne addinin musulunci ba irin tunani ne na philosophers ba wanda in baka gane hikimar abu ba za ka yi shi ba musulunci in aka ce maka kayi kaza kawai sai ka yi ina fata an gane shi yasa sayyidina umar an tafi aikin hajji cikin taron mutane waɗanda ga sunan wasu basu su daɗe da musulunta ba suna bautar dutse da sauransu to kar su ga ya zo ya sumbanci dutse ya yi su juda a kai su ɗauka ab ashe a musulunci ma ana bautar dutse ne da ya zo sai ya ce ni la a'lamu annaka hajar na san kai dutse ne la tadurru wa la tanfa ba ka iya cutarwa balle ka amfanar walaula anni ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yuqabbilu kama qabbaltuk ba dan naga manzon Allah ya sumbance ka ba ba zai sa in sumbance ka saboda kai dutse to anan abin da wannan abin yake nuna mana shine me ba sai an gano hikimar abu ake yin shi a musulunci ba shi yasa waɗanda suka zama sun ta'asirantu da filosofi na karatun boko da tarbiyya asali irin ta bature to bature baya yin abu sai ya gane hikimar shi to amma wannan is contrary to the islamic concept wannan ya saba mu tunani irin na addinin musulunci a addinin musulunci yi kaza ko an faɗi kaza baka gano hikimar ba amma dai almuhimmu wane ne ya ce allah ne ya ce a dole ka wane ne ya ce annabi ne ya ce a yi shikenan sai ka shi yasa kaga a cikin hadisi sahihi da al Ahmad da Abu Dauda da Tirmidhi suka ruwaito shi sayyidina Ali yake cewa law kana ad-dinu bir ra'yi la kana asfala al-khuffi awla bil mashi min a'la da da ra'ayi ake addini da kasan huffi shi yafi dacewa a shafa ba ba sama ba saboda kasa ne yake taka kasa sai ce amma wala qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yamsahu ala zahiri khuffai naga annabi yana shafan saman hufin shi ne saman huffin shi bai ga annabi yana shafa ƙasa ba amma inda da ka ake fa to da sai a ce ƙasa ya fi dacewa ka duba za ka wuni kana yawo da huffi amma in ka zo za ka yi sallah sai a ce ka shafi saman shi ka ka shafi ƙasa tsakani da allah inda abin da tunani ne ina ya dace da a shafa ƙasa to amma ka ga shari'ar musulunci ba da haka take abin da aka ce maka kai sai kai shari'ar musulunci ta ce idan ƙuda ya faɗa cikin abincinka ko abin shanka sai ka dilmiya shi ya nutse gaba ɗaya sannan sai ka cire shi ka jefar sai kuma ka ci abincinka ko kuma ka sha abin shanka ka duba irin wannan ƙudan da yake abin kyama ya ɗan faɗa ƙafafuwan shi ne kawai suka makale sai aka ce to dilmiya shi sannan ka tsamo shi ka jefar shin idan da da ka ake yin addinin abin da ya jefa kafafuwan shi ana kyama to ina kuma aka tsindima shi gaba ɗaya wankan tsarki a ciki amma ba da ra'ayi ake addini ba ana yin addini ne da me da imtithalul amr shari'ar musulunci ta ce idan ka shiga ban ɗaki ka fito ka samu ƙasa ka turje hannun nan naka na hagu wannan turje hannunka da za ka yi na hagu da kasa ko da yashi shine abin da shari'ar musulunci ta ce maka idan ka wanke da sabulu ba ka yi abin da shari'ar musulunci ta ce ba domin a zamanin annabi sallallahu alaihi sallama ba babu sabulu bane akwai sabulu ba babu omo bane akwai amma maimuna Allah ya kara mata yarda matar annabi sallallahu alaihi sallama ta ce sai ta ga annabi sallallahu alaihi sallama ya sanya ainihin hannun shi ya turza a ƙasa turza hannun nan a ƙasa da annabi ya to shine abin da yake daidai sahabbai da yake masu imani ne masu bi ne sai suka bi suka ruwaito haka ba tare da wata jayayya a yanzu da bincike bincike aka zo aka bincika sai aka gane allahu akbar wannan ƙasa ita ce take ɗauke da sinadaran da ke iya faɗa da ƙwayoyin cutar da hannu yake makalowa a lokacin da ya wanke kashi bayan ainihin an fito daga banɗaki ruwan da ka wanke ya wanke wannan ƙazanta ne kawai ruwan da ka wanke ko oman da ka wanke da shi ko sabulun ya kawar da warin ne kadai amma ba shi da ƙarfin kawar da ƙwayoyin cututtukan da hannunka ya makalo daga wancan kashin da ka mubasharanta ko kun fahimta jama'a wannan abin sha'awa su likitocin 'yan boko 'yan zamani su suka binciko wannan ka duba littafin zubdatul afham sharhin littafin umdatul ahkam duk sun tattauna waɗannan matsaloli a ƙarƙashin wannan jama'a idan har kuka gane wannan to duk wani abu da shari'ar musulunci ta ce a yi to kawai sai a yi domin ba lallai ba ne sai an gano hikima domin abin da za ka ce da me ake gano hikima da tunani tunani ɗaya daga cikin hanyoyi ne na gano saƙo to duk wata hanya ta gano saƙo to tana da iyaka ina za a gane haka daga idan ka kalli inda sakwata take daga garinku kaga kana hango sakwato ba ka hango ta me yasa ba ka hango ta ba nisa ta ba ko ɗaya idanka ne yake da limit ba nisa te ba ranar kiyama za a yaye maka wannan matsalar fakashafna anka ghita'ak fa basaruka hadid ko kun fahimta jama'a saboda haka ba nisa sakwata te ba da baka iya gano ta daga damaturu ko daga katsina ko daga zaria ko daga port ba nisa ba ne ko ɗaya ka ne yake da iyaka wajen gani akwai abin da in yi nisa ba zai gani ba shi idan ba dan babu abin ba ba don saboda nisar ba kunnanka yanzu haka ana can ana buga wani abu mai ƙara a kamfanin ƙira ƙarafuna na ajakuta da ke jihar kogi ko kuma kamfanin ƙira ƙarafuna da ke ainihin jihar katsina ana buga wani ƙarfe yana ƙara duk wanda ke kusa yanzu ko shi ya magana da bakin shi kunnan shi ba zai ci ba saboda ƙarar ta yi yawa me yasa ba ka jiyowa daga zaria saboda me saboda jinka yana da iyaka kun fahimta to tunda jinka na da iyaka to hankalinka ma yana da iyaka akwai abin da ba zai iya ganowa ba rashin ganin abin da ke sokoto yanzu baya sa ka ce babu abin rashin jin karar da ke faruwa a katsina da a jakuta ba ta sawa ka ce ba ta to abin da hankalinka ma bai gano ba karka ce ba shi sai ka ce hankalinka ne yake da limitation hankalinka ne yake da na ƙasa shikenan <laughs> na fata an gane saboda haka idan kun gane wannan jama'a kenan duk abin da shari'a ta ce in yi kaza to kawai sai in yi don wani abin mamaki abin da na kasa ganowa sai ka ga wani nan take ya gano wani da ka zo kana faɗa mishi matsalar da ta sa ka kasa gane kaza sai ka ga ya fara murmushi wai shi hamma ya ƙosa ka yi shuru shi har ya gano hikimar ka yi shuru ma ya faɗa amma kai kuma fa ka kwana abin yana ɗaure maka kai jama'a kun fahimci wannan da kyau a ƙarƙashin wannan shari'ar musulunci ta lazimta mana bin duk abin da ya zo a ƙur'ani da hadisi ko mun gano hikimar ko ba mu gano ba hasali malaman salaf ba ma sa bincikar wace hikima ta sa Allah ya shar'anta kaza wannan kalmar Allah maɗaukakin sarki ya aibanta ta da yake cewa waɗannan waɗanda suke munafukai ko suke da cuta a cikin zuciyarsu Fa ya fayakuluna ma za a aradallahu bi haza mathala waɗannan misalai da Allah ke bugawa a cikin alkur'ani ya ce matsalul lazina hummilu taurata ka matsali alhimar ya hamilu asfara jaki nan a buga misali da kuda wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu wani wurin a buga ba'udatan fama fawqaha ka duba irin waɗannan misalai da Allah yake yi da ƙwari suka ce wace hikima ce me Allah yake nufi da wannan wani irin littafi ne za a zo ana misali da kwari da dabbobi da eh, dabbobin ma marasa kan gado irin jakai kaga ba su fahimta ba ne muminai sallamawa suke munafukai zindikai masu ciwo a zuciyarsu su ne suke cewa su tun da ba su gano ba ba za su iya sallamawa ba sai Allah ya ce yudhillu bihi kathira wa hadi bihi kafira. wannan misalan Allah na shiryar da wasu da yawa da shi a lokacin da wasu kuma in suka ji misalan sai su kara dawa amma sai ya ce wa ma yudullu bihi illal fasikin mutanen banza waɗanda suka yi wa Allah tawaye su ne kawai suke ɓacewa bacewa Allah ya misalai yanzu scientifically ba su daɗe ba da discovery me yasa Allah maɗaukakin sarki a ƙur'ani da ya ce ba'udatan me yasa bai ce ba'udu ba me yasa ya ce sauranya sauro ta mace me yasa bai ce sauro ba inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha me yasa Allah ya kawo shi da feminine gender bai kawo shi da masculine gender ba da suka bincika sai su gane ai sauro namiji ba shi da wani kataɓus a cikin ɗabi'u waɗanda har za su kai a ce an yi misali da shi a cikin littafin da yake gagaraba daune da yake tunkara kowace duniya amma sauro mace ita ce take da wannan na ɗaya dai ita take cizo shi namijin ko tumaki ne ballo jakai baya cizo jima'i kawai ya iya na biyu ita ce take yada cututtuka daga jikin wannan zuwa jikin wannan haka dai suka zo bincike ne mai tsawo jama'a wanda yake insha Allahu ta'ala tunda Allah maɗaukakin sarki ya kai mu yanzu ga makaranta ta kammalu daidai da gwargwadon yadda muke bukata ire-iren waɗannan discovery din za mu zo mu fara shutin ma mutane su akan projecta kamar yadda tun farkon da muka fara tafsirin nan dama muka ce insha Allahu ta'ala in an je wuraren da suke da munasaba irin wannan duk za mu kawo su insha Allahu ta'ala lokaci zuwa lokaci za mu rinka kawo ire-iren waɗannan bincike saboda haka babu wani abu da ƙur'ani zai yi misali da shi wanda za ka ga cewa akwai shirme a ciki dubi kuda daga cikin halitta wulaƙantacciya da ake ganin ba ta da ƙarfi ita ce mai ƙuda in ya dame ka sai ga ka sa hannu fas haka kawai shi kenan ba sai ka ɗauko makami ba haka ne ko ba haka ba sannan dubi jaki me yasa Allah ya misali da shi kuma dubi inda ya misali da shi shi sauran me yasa Allah ya misali da shi kuma ka dubi inda ya misali da shi wato a ka'ida ta misali hatta a cikin ilimin philosophy din da psychology da duk waɗannan logi logis nasu aka ce duk abin da aka yi misali da shi in kana son ganin kyakkyawar hikimar misalin ka koma ka dubi shi abin tukuna sannan ka dubi a kan wacce munasaba a wani sababi ya ja aka yi misali an yi misali da ƙuda a wajen abin da ya shafi ƙarfi an yi misali da sauro a wajen abin da ya shafi girma ko ƙanƙanta a lokacin da jaki kuma sai aka yi misali da shi a wajen rashin fasaha ka ɗauki na jaki wanda yake kowa zai iya fahimta shi ƙarara kaga dai jaki saboda tsabar gidadanci da za a haife shi a gidan nan nan nan nan gidan aka haife shi gari ya waye a sake shi ya tafi kiwo ko to sai an je an dawo da shi in ba haka ba kun rabu ba zai dawo ba saboda tsabar rashin fasaha da rashin sanin ya kamata ko kun fahimta to sai Allah yake cewa masalul lazina humirul taurata waɗanda aka ɗora wa taura ka ce gata an ba su su yi aiki da ita sun malam yahmiluha suka ki ɗaukar ta su aiki da ita ka salil himari kamar jaki ne yahmilu asfara yana ɗauke da manya-manyan sufurai na littattafai a ɗora wa jaki fatuhul bari a ɗora jaki tafsirin raddul azhan ko ne a ɗora wa jaki bulugul marami a ɗora wa jaki sifatu sala ya san abin da yake ɗauke da shi bai sani ba sai Allah ya yi misalin wanda ke da tarin sani baya aiki da shi sai ya buga misali da jaki yana ɗauke da kayan littafi kai wannan misali bai misaltu ba ya kai matsayin to abin da ya kamata kenan su lura amma sai ba su lura ba don haka Allah ya ce yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illa alfasiqin amma mutanen banza ne in Allah ya buga misali ba za su tsaya su fahimci misalin Allah maɗaukakin sarki ba shi kuwa misali na daga cikin dalilan da Allah zai kafa hujja da shi ga waɗanda zai wa azaba a wuta ya ce wa zarabna lakumul amsal har misalai sai da muka rinka buga muku ka duba duk wani malami ƙwararre to ya fi yawan buga misali bayan wata ka'ida ta ilimi ko kafin wata ka'ida ta ilimi rashin ƙwarewa ce ga malami sai kawai ya jawo muku nasu kawai sai a wuce amma ƙwararren malami yana amfani da misalai ne domin suka ce wa bil misali tattazihul ashiya da misalai ne al'amura suke bayyana don haka ka dubi alƙur'ani cike yake da misalai babban malami sahibul fitnati Zakiya, al'imamu ibn qayyim al ya rubuta littafi sukutun da guda amsalul qur'an misalai na alƙur'ani al'imamul asbahani ya rubuta littafi amsalul hadith misalai da annabi ya rinka bugawa a cikin hadisan shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ke cewa misalin mutumin da ya iya karatun alkur'ani yake karanta shi yana inganta karatun shi da tajwidi da kaza kaza sai ya ce wannan yana tare da kiramin barara ƙwayoyin cututtuka to sai aka samu shekara 1400 fiye da haka da suka zo annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin mai wasu hukunce-hukunce daga cikin ainihin wato hukunce-hukuncen fikihu a yadda allah maɗaukakin sarki yake magana dangane da ainihin ayi ruku'u tare da masu ruku'u mun bayyana ma'anar ruku'u a harshen larabci cewa ba komai ake nufi da ruku'u ba a larabci kawai sunkuyawa ko rusunawa a yau sai al'imam al-qurtubi ya ce as-sabi'a mas'ala ta bakwai ar-ruku'u shar'i huwa an yanhani ar-rajul bahu ruku'u na shari'ar musulunci shine mutum ya durƙusar da gadon bayan shi ko ya lankwasar da gadon bayan shi wa ya muddu zaharahu sannan kuma ya miƙe bayan nashi wa unuqahu da kuma wuyan shi su tafi ainihin tare wa yaftaha a yadaihi sannan ya buɗe yatsun hannayen shi wa ya qabida ala rukubataihi sannan ya danƙe guyawun shi thumma tuma inna sannan ya natsu raki'an a ruku'ance ya ƙulu sannan ya ce subhana rabbi al'azim tsarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma thalathan so uku wa zalika adnahu sai mala ya ce wannan shine mafi karancin ruku'u ga yadda bayanin yake aikace abinda mala yake cewa ruku'u a shar'ance shine mai ka rusunar da gadon bayanka gadon bayanka na tsaye to rusunar da shi to in kai haka sai ya ce amma shi bayan kuma ya miƙe to kenan kaga haka bai zama ruku'u ba kenan amma kaga haka ya zama mai risinawa amma tun da ya ce gadon bayan sai ya miƙe ya tafi tare da wuyan kaga kenan sai ka yi ƙasa fiye da yadda za a kira risinawa to kenan in ka fahimta bayan ka anan idan ya miƙe za ka zo ka ji kamar yadda zai bayyana ba za ka lankwasar da wuyanka haka ba ba kuma za ka lankwashe wuyanka sama ba shine ma'anan miƙewar ya tafi tare da gadon bayanka sau da haka ku duba jama'a abinda malam ke cewa aikace haka haka to kar kai haka wajen wuya kar kuma kai haka sai kai haka Allah ya sa ya yi haka ya miku eh to idan kai haka dubi yatsinka kuma waɗannan sai ce su kuma ka baza su kamar kana dakuwa ya ce ka baza su da ya ce ka baza su kuma a kan gwiwarka bai ce kawai ka baza su ba sai ya ce ka yi danka ga ita gwiwar ya zama kamar ka cafi gwiwar taka jama'a kuna fahimta wannan shine ruku'u a shar'ance sannan sai kuma zikirin ruku'u sai ya kawo ɗaya daga cikin zikirorin ruku'u da ya kawo shi kuma sai ya kawo shi a takaice shi ya sa ya ce wa zalika adnahu ya ce wannan shine mafi ƙasa mafi ƙarancin abin da za ka yi a ruku'u shine mai daga cikin zikirorin ka ce subhana rabbiyal azim akwai riwaya sahihiya ta al'imamu abu dawuda wadda ta zo da subhana rabbiyal azim wa bihamdihi na fata an gane daidai ne sannan akwai wasu riwayoyin kuma waɗanda lafuzan zikirorin ba ma irin waɗannan ba ne misali daga ciki akwai subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli daga ciki akwai subuhun ƙuddusun rabbul mala'ikati wa ruh tsarki da albarka sun tabbata ga Allah ubangijin mala'iku har da jibrilu duk waɗannan na daga cikin zikirorin to da malam ya kawo wannan guda ɗaya da yake yana ƙoƙarin karantar da kai abin ne a aikace sai ce wa zalika adnahu jama'a kun ji wannan bayan da ya gama kawo wannan to wannan shi ake kira fiqhu to sai ce warawa muslimun an aisha qalat muslim ya ruwaito daga aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaftatihu salata bit takbir manzo Allah ya kasance yana fara sallar shi da Allahu akbar wal qira'ata bilhamdulillahi yana kuma fara karatu da alhamdulillahi a nan ba'un ba za ta yi aikinta na harafin jarra ba saboda kana karantawa ne alal hikaya alal hikaya shine in ka zo karatu ya kake cewa alhamdu dalun ɗin ka nemi shi me damma ko rufa alhamdu to da ike kana faɗi a yadda ake yi ne shine alal hikaya wato kana ba da abin kamar yadda ike don haka ba'un ba za ta yi aiki ban ka zo ba za ka ce bitakbiri wal qira'ata bilhamdulillahi ba sai ka ce bilhamdulillahi naka ce me yasa ba um bata aikin ta ba sai ka ce ka karanta shi ne alal hikaya kamar yadda ya zo haka ka karanta shi ko kun fahimta jama'a aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fara sallah da kabbara da karatu da alhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a aisha ta ce ya kasance idan ya ruku'i lam yushkhis ra'asahu baya durƙusar da kanshi walam yusawwibhu kuma baya kafe kanshi baya durƙusarwa ƙasa sannan baya kafe shi haka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama walakin baina zalika sai aisha take tsakankanin haka tsakankanin risinar da kan da kuma kafe shi haka to kaga yana tafiya kenan tare da yadda bayan shi ya miƙe sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama bayan da al'imamu al ya kawo wannan hadisi daga cikin sahihu muslim sai ce wa rawal bukhari an abi humaydin saidi qala bukhari ya ruwaito daga sahabi abu humaydin as-sa'idi yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa bai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan ya kabbara sai ya sanya hannayen shi daidai da kafadun shi ma'ana daura da kafaɗin shi ma'ana haka na fata an gane sai mutane su kiyaye daura aka ce ma'ana daura shi ne opposite ba a ce daidai da kafaɗin shi ba adjacent ba haka aka ce ba ba cewa kai su tafi tare ba cewa kai daura ga kafaɗan nan to hannun haka sallallahu alaihi wa hakan aka ce daura da kunnuwan shi haka ba haka ba yadda har wani zai zama da abin kamar wasa haka to aisha ainihin wato abu humaidin yake cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya kabbar harama yakan ɗaga hannayen shi daidai da kafaɗun shi wa idza raka'a amkana yadaihi min rukubataihi idan kuma ya ruku'u sai ya tabbatar da hannayen shi akan gwiwoyin shi thumma sahara zaharahu sa'annan sai ya miƙe bayan shi alhadis al'imam al-qurtubi ya ce ka karanta hadisin har zuwa ƙarshen shi wannan shi ake kira sunna bayan da maka gama jin fikihu sai kuma ya kawo sunna waɗannan malamai su asalinsu malaman fikihu ne su ƙurtubi sai suka tayar da aikin cire fikihu a cikin ƙur'ani kamar yadda kuma akwai malaman fikihu waɗanda su kuma sai suka tayar ma cire fiƙihu a cikin hadisi su ne waɗannan da suke sharhin littattafan hadisi daga cikin mafi daɗewarsu a duniya akwai al'imamul khattabi wanda ya sharhin littafin ma'alimus sunan sunan abi dauda littafi ne wanda yake ɗauke da hadisai masu ɗimbin yawa da suka shafi fiƙihu amma a matsayina na ɗalibi a matsayinka na ɗalibi me yiwa za ka karanta hadisin ba za ka iya ganin fiƙihun ba sai wannan malami tun a zamun nan da a cikin karni na uku ya ainihin ɗauki wannan littafi a halin farko ya mishi sharhi sunan wannan littafi ma'alimus sunan malamai suka biyo baya aka zo aka yi bukhari sharhi muslim na da sharhi nasa'i na da sharhi to waɗannan malaman da ke sharhin waɗannan littattafai na hadisi suna ciccire fiƙihu to so ke kira fuqaha'ul muhaddisi su malaman fiƙihu ne amma a ina suke ciro fiƙihu a cikin hadisi su kuma waɗannan su ƙurtubi da su malam abubakar ibn al-arabi su malam abubakar al da su sayis da makamantansu suna nan da yawa su kuma suna cire fiƙihu ne daga cikin ainihin alƙur'ani to dukkaninsu suna ainihin haɗawa da ɗayan akasin wajen aikin shine ne malaman fiƙihu na hadisi su ne suna cire fiƙihun daga cikin hadisi kuma za ka ji su ne suna haɗuwa da ayoyi kamar yadda waɗannan ma fiƙihu suke ƙoƙarin cirewa a ƙur'ani amma ka ji su ne suna haɗawa da hadisi saboda ba zai yiwu a fahimci alƙur'ani ba sai da hadisi ba zai yiwu a fahimci hadisi ba sai da alƙur'ani wani kuma saboda gazawar shi a ilimi to sai malamai sun bi sun fitar da abin don haka ko ga matakin farko sai da ya fara bayani tsaf yaya ruku'u yake to fiƙihu kenan sannan sai zo ya kawo hadisai guda biyu sai ɗaura fiƙihun da ya faɗi haka ahlus sunna suke tuntuni suna magana ne da dalili ya gama magana sai kuma ya ka dalili ya ɗaure ta da shi naka jama'a kun ji abin da ake kira ruku'u a cikin shari'ar musulunci a samina matsala ta takwas ar-ruku'u fardun malam qurtubi ya ce ruku'i farilla ne qur'anan wa sunnatan qur'ani da sunna duk sun goyi bayan cewa ruku'u farilla ne wa kadhalika sujud haka ita ma sujuda farilla ce liqaulihi ta'ala fi akhir Hajji. saboda a ƙarshen suratul hajji Allah ya ce irka'u wasjudu ku yi ruku'u ku yi sujuda idan umarni ya zo a ƙur'ani cewa ku yi kaza to wannan abin wajibi ne sai an samu wani dalili a wani wuri ko kuma nan take da ya rage mishi wannan hukunci ba a samu irin wannan anan ba don haka ruku'u farilla ne sujuda ma farilla ce wa zadati sunna qurtubi ya ce amma sai sunna ta ƙara da attuma'ani na tafihima natsuwa a cikinsu to kuma farilla ne su ma to mecece natsuwa natsuwa a cikin waɗannan rukunan ita ce kowace gaba a tsaya har sai ta koma yadda ya kamata ta tsaya a wannan halin misali idan yau kai ruku ga irin yadda aka ce maka ka miƙe baya amma da kai ruku sai baya ka yi baɗe doro haka ba a samu ainihin abin da ake so ba tare da cewa wannan abin da ake kiran shi shine itidali malam zai zo ya bayani natsuwa ita ce tabbatuwa a cikin wannan rukun ba tare da duk wani abu na ɗabi'a ya girgiza ka ba misali a lokacin da za ka yi hukuku haka Allahu Akbar Allahu Akbar kaga numfashinka na sunkuyo ma bai gama ɗigewa ba sai kuma ka rabu babu mutuwa to daidaituwa fa to ita kuma tana tsakanin waccan gaba ce ta tsaiwa zuwa wannan gaba ta rukuku ita ce a tabbatar da cewa kowace gaba ta tsayu a inda ya kamata ta tsayu don haka ku kiyaye tsayuwa a sallah farilla ce ruku'u a sallah farilla ne to natsuwa a cikin tsayuwa farilla ce daidaituwa a cikin tsayuwa farilla ce to haka natsuwa a cikin ruku'u farilla ne haka daidaituwa a cikin ruku'u farilla ne yanzu kaga mutumin da yake lafiya lau a sallah abinda ake sa rai a same shi ya tsaya haka to haka siddan sai haka lafiya a haka siddan kawai sai haka ya tsaya babu shaka. amma wannan tsayuwar babu itidali a ciki babu daidaituwa haka dan adam zai tsaya lafiyayye ba haka zai tsaya ba don haka wannan tsayuwar da ta rasa ɗaya rukunin da ke tafiya tare da ita shine mai daidaituwa to ita ma ta lalace sallah ta ɓaci to wannan yana daga cikin hikimomin da malamai suka wajabtar da a san hukunce-hukuncen sallah ko da an san ita sallah ɗin na'am ka iya yin sallah amma menene matsayin wannan tsayuwar baka sani ba wannan ruku'un me matsayin shi baka sani ba to ko abin hawa kake da shi ka san akwai abin da yake dole ne sai da shi abin hawan yake tafiya akwai abin da yake kuma ba dole ba ne yanzu misali ba yadda babur ɗinka zai tafi sai da mai haka ne ko ba haka ba haka ne to amma miro na duba baya madubi na duba baya dole in ba shi babur ba zai tafi ba aha kaga ashe sanin abubuwan da suke a sallah wajibai ne farillai ne zai taimake ka ka gane in sallar ta samu matsala shin ta lalace ne gaba ɗaya in sako wata ko kuwa akwai hanyar da za a gyara ta idan akwai hanyar da za a gyara ta